وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساكة سادوا أولا مسلا تشمي البركة مسلا تشم بلغة تبين تشكين بلون بوشي بوشي a wannan yammaci na lahadi yau muna sha takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da tara ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji sannan kuma muna cikin tafsirin ayata 52 da muka fara tafsirin ta ajiya da mu kammala ba gabanin mu shiga karatu akwai rashi da aka yi na wato mai ɗakin alhaji aminu alasan ɗan tata hajiya rabi'a wacce allah su wani wata ya mata rasuwa jiya a jidda wanda a jiya aka samu labarin rasuwarta sai mu ta a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya haskaka mata makwancinta Allah ya yarwata mata kabarinta Allah ya sanya aljanna ce makomarta yawon ayyuka da sai Allah ya karba mata abubuwan da tafi da sunan na kurakurai Allah ya yafe mata Allah subhanahu wataala ya ba wa 'yan uwa da 'ya'ya da jikoki ladan haƙuri da dangana Allah subhanahu wata'ala ya zafarta mu dukkan wasu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya bada lafiya ga marasa lafiya a gida da asibiti waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kare su da lafiya sannan kuma muna marabtar manyan bakinmu da suka samu halartar wannan majalisi a yau akwai tawaga daga kano ƙarshen jagorancin babban malamin mu Sheikh Abdul Wahab Abdullah imamu ahli sunnati wal jama'a kamar da muka sani wannan majalisi ya yi rashin ɗaya daga cikin manya-manyan iyaye masu ba wannan al'umma tarbiyya musamman munan mutanen arewa kuma musamman munan mutanen gwallaga mutanen bauchi duk shekara mukan ji muryar shek muhammad abdullah zarban da yake bugo mana a irin wannan lokaci ya mana nasihohi masu shiga zuci da ja hankalin hankalinmu kan abubuwa muhimmai da suka shafi addininmu da rayuwarmu wanda yau shekara biyu kenan ba mu ji muryarsa ba muna ta yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala gafarta masa kyawun ayyukan sai karbe su sannan muna addu'a ga shi wannan shehi namu muna kuma masa addu'ar Allah ya ƙara masa tsawon da nisan kwana yadda yake kaunar al'ummar musulmi wato da yadda yake damuwa da al'amuransu ban taɓa tsammanin zai iya zuwa ba Ba rama ya yi kuro zai zo domin sau rashin lafiya aka dafitar da shi to bana ma na zata zai huta amma sai kwatsan ne an ce gashi na taho ya baro duk abin da yake cikin wannan yanayi mai tsananin zafi amma ya haƙuri don ya zo ya haɗu da ku kamar yadda ya saba haɗuwa da ku shekara ya haɗu da manyan ɗalibansa da masoyansa waɗanda yake sha'awar koyaushe gansu shi Allah subhanahu wataala ya ba shi iko ya sake dawowa wannan shekarar kuma muna masa fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba shi jinkiri mai amfani Allah ya ba shi tsawon rai mai amfani ya ci gaba da hidimtawa al'umma kamar yadda aka san shi da haka ciki da waje Allah subhanahu wataala ya kare shi da lafiya yana tare da waɗanda suka rako shi wannan tafiya akwai da nan shafi'u akwai malam yasir ramadan akwai malam nura liman wanda su suka rako shi bayan su kuma akwai har ila yau wasu daga cikin masoyanmu wanda su ma duk shekara sun lazumta wa kansu sai sun zo wannan jiha sun zo sun gamu sun gaishe mu sun zo sun bakwanci wannan majalisi namu suna ɗaya daga cikin almajiranmu na kurkusa a jihar Kaduna. su ma Allah subhanahu wata'ala ya nufi zuwan su tun karfe shidan safe suka taso cikin tsananin zafin rana haka suka tuko mota suka iso wannan jiha ta ta gauci a ƙarƙashin jagorancin shek adam hussein da muna tare da shi a nan tare da shi akwai malam mustapha mojibbo akwai kuma malam abdullahi da malam hassan yar duk muna tare da sunan muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan zumunci a cikin kyawawan ayyukansu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu da suka zo nan lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su gida lafiya suna masu cin ganimar abin da suka zo nema na lada a gurin Allah subhanahu wataala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba a sanna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna fi umniyati wa ma aiko gabaninka da wani manzo ko annabi ba face idan yayi karatu alka shaytan fi umniyati sai shaytan ne jefa waswasi da shakka a cikin karatun sa فينسخ الله ما يلقي الشيطان سي الله يشافي سي الله يزال تأمين الشيطان yake jefawa sun mai yankin wallahu a yafi sannan Allah kuma ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai hikima mun fara tafsirin wannan aya da muka yi maganar Allah subhanahu wata'ala wannan aya yana dandashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yake fuskanta daga mutanen kafirai na karyata shi da suke yi da jifansa da kalmomi miyagu da ba ta masa da'awa da ake da ba ta masa suna a ce da shi boka a ce da shi matsafi a ce da shi mawaki a ce da shi mai taɓin hankali a ce da shi mai kawo rarrabuwar kai kalamai miyagu iri-iri an faɗa masa sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa yake lallashinsa akan wannan cewa ba shi ne farau ba annabawa da yawa da suka gabace su sun gaba da ƙalubale daga mutanensu iri-iri an yi ta ƙoƙarin a yi ta ɓata da a wasu a yi ta sanya wasu shakku ko wata shubha a cikin da'awarsu kada mutane su fahimta su yi imani da su da haka shi ma zai ga irin wannan amma Allah subhanahu wata'ala bisa ya hikimarsa da cikakken iliminsa baya barin wannan abin na shubha ko wannan shakkar da ake jefawa ta zarce a cikin zukatan mumini mumini za su Ila illa iyaka waɗanda daman can akwai cuta ta munafici a zuciyarsu ko cuta ta kafirci to wannan su ne cutar za ta karu ko kuma waɗanda suke zukatansu busassu ne saboda kafirci su ne wanda wannan shubha za ta kama wato tunaninsu ko ta shiga zuciyarsu amma muminai na ƙwarai wannan shubha ba ta shiga zuciyarsu mun ce wannan malamai sun yi ta magana akan tasirin wannan aya inda muka yi tsokaci a jiya kan cewa akwai wata kista da ake danganta ta da tasirin wannan aya asalin kistar kamar da muka faɗa a jiya tabbatacciyar kista ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa mushrikan larabawa mushrikan qurayshawa ya karanta musu suratul najm daga farkon ta har karshe yayin da yake karshen surar fasjudu lillahi kuyi ku yi sujjada ga Allah ku bauta masa sai ya zanto duk wanda suke wannan wuri musulmansu da kafiransu kowa ya faɗi ya yi sujjada ga Allah subhanahu ta'ala to wannan kisar ita ce aka ɗauka sai aka kara wani abu a cikinta sai aka danganta ta da fassarar wannan aya aka ce lokacin da yake karanta wannan sura suratul najmi yayin da ya zo faɗar Allah subhanahu wataala a fara'aitum lata wal uzza wa manat thalithata al ukhra sai aka ji wai yana cewa tilkal garani tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahunna la waɗannan gumakan naku masu ɗaukaka gaurakai ne masu ɗaukaka kuma lalle ana fatan samun su. wannan magana kafin ce to shi nan wai kafirai sai suka ji wannan magana tana fitowa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin karatunsa sai suka yi murna suka yi farin cikin da ba su taɓa yin irinsa ba yau dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanta. yana faɗar abin da yake yabo ne ga kansa ga gumakansu wato an saukar masa da aya a cikin littafinsa wanda take ɗauke da yabo ga gumaka kuma da tabbatar da cewa gumakansu ma za su yi ceto ranar gobe kiyama wanda wannan dama shi da abin da suke so sun jima suna son annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi gumakansu in ya so sai su yi imani da shi to suka ce wannan shine da dalilin da ya sa ma har suka yi sujjada a ƙarshen sura. to aka kawo ruwayoyi da dama waɗanda suke ɗauke da irin wannan magana wanda a jiya duk mun yi tsokaci a kansu cewa duka ruwayoyin da aka ruwaito ba su inganta ba babu wata ruwaya kwaya ɗaya tak da take da isnadi daga farkon ta har ƙarshe cikakke kuma sahihi babu shi shi yasa za mu ga ashabul kutubu sitta duka marwa jalib fannan guda shida ingantattu waɗanda aka fi sani aka fi dogaro da su wajen rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin su da ya kawo wannan kissa da irin wannan salo an kawo kissar sujada da aka karanta suratul najmi amma babu batun cewa wai an kara wani abu a cikin karatun suratul najmi har kuma kafirai sun yi sujada a dalilin wannan kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa daman haka Allah subhanahu wata'ala in yake wato wa ba arsalna min qablika min rasulin rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati to idan ma haka Allah subhanahu wata'ala yake shirya abin tun daga farko duk wani annabi ko manzo in yazo yana karatu shaytan yana jefa masa irin waɗannan kalmomi a harshen sa a cikin karatunsa to je dai bayanan da muka yi duka suna bayanin wato bacin wannan kissa sai wannan kissa in ka kalle ta ta fuskar sanadi ba ta tabbata ba haka nan in ka dawo ta ne cike take da tukka da warwara cike take da maganganu masu saba wa juna wanda in da a ce abin ne na gaskiya so sabanin da yake cikin ta yayin yawa ba zai yiwu abin da yake tabbatacce ba kuma ya zo da irin wannan sabanin mai tarin yawa mai dimbin yawa sabanin da ba za ka iya daidaita tsakaninsa ba domin faɗi cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa ga wannan ajegun ambacin sunan wasu daga cikin malaman tafsiri da suka karkata zuwa ga wannan tafsirin cewa ayar tana magana ne akan wannan kissa muka ce har shi kansa shekul mufassiri ibn jarir tabari ba a bar shi a baya ba wajen tafiya akan doran wannan kisa wajen ya fassara wannan aya hakanan albagawi hakanan wahidi haka nan al mun faɗe su da dama wanda suka tafi akan wannan da muka ce kuma a guda wasu daga cikin malamai da dama su kuma sun soki sun soki wannan kissa sun ce kissa ce wata ke bata ba malaman hadisi sun soki wannan kissa tun daga abubakar ibn khuzaima muhammad ibn ishaq ibn khuzaima annai saburi har littafi ya rubuta ka cokam dan yin kace-kace da wannan kissa hakanan abubakar bin bazzar mai littafin al-musnad shi ba ya soki wannan kissa hakanan da yawa daga cikin malaman tafsiri su ma sun soki wannan kissa da wannan labari cewa bai inganta ba ibnu kafir ibnu jauzi gabaninsa irin su ibnu khatib razi eh, irin su al-alusi da shaukani har zuwa irin su ibn ashur su su eh, muhammad al-amin shindidi da sauransu da sauransu da suna nan da dama a waɗanda suka yi rubutu akan cewa wannan kissa ba ta tabbata ba ba ta tabbata ba ta fuskar isnadi ba ta tabbata ba ta fuskar matani daga cikin waɗanda suka soki mataninta sosai suka kawo abubuwan da yake cikin mataninta na nakara akwai abubakar ibn al-arabi akwai al-qadi iyas cikin littafin ta shifa duk kuma a jiya mun tsokaci akan waɗannan ibnu taymiya wanda shine muka tsaya akan maganarsa yana ganin cewa wannan kissa wannan kissa ta tabbata kuma a doron wannan kissa wasu daga cikin mazabata suka suka fassara suka fassara wannan ayar. mun jiya mun ambaci wasu daga cikin su kamar irin su qatada ibn Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi qatada irin su Abu Aliya Sa'id ibn Jubair da sauransu duk da cewa wasu an ruwayoyi ne fil daga wajen su amma ba wai a tafsirin su ne suka faɗa haka ba ibnu taymiya kamar da muka ce mutum ne wanda in dai al'amari ya zo na saɓani ya samu wata magana ta magabata to ba ya tsallake ta wato shi ɗan salafiya ne da haƙƙin na ce salafiya magabata to shi ɗan salafiya ne na gane ka shi in dai aka ce ga wani abu magabata ga abin da suka ce to shi kenan shi zai karbe shi illa iyaka kamar yadda muka sani cewa wajen fassara Wata wajen bayanin yadda aka yi waɗannan kalmomi suka fada cikin kunnen kafirai cikin maganganun da wasu da malamai suka faɗa wasu ce ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya furta wannan a harshen sa ba ba shi ya furta a karatun sa ba sai dai shedan yayi amfani da irin dakatawar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da yake karanta alqur'ani kamar yadda aka sani mutum zai tsaya ja numfashi to daidai wannan lokacin shi kuma ya fesa waɗannan kalmomi a kunnuwan mushrikai sai suka ji kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne yake karantawa to wannan shi ne fahimtar shi shekul islam ibn taymiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta kalmomin hasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi ya furta waɗannan kalmomi na kafirci cewa gumaka wasu manya-manyan al'amura abubuwa ne kuma ana fatan a samu cikinsu annabi ba zai faɗa haka ba saboda haka yace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ji abin da shedan ne ya je ya fesa waɗannan kalmomi a cikin kunnuwan masoyanta mushrikai wanda dama abin da suke son su ji kenan ya jiyar da su waɗannan waɗannan kalmomi to ibnu taymiya cikin bayanin da yake a jiya kamar yadda muka ji ya ce wannan fassarar ta dace da yadda alkur'ani yake cewa don alkur'ani yana cewa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan Allah yana shafe abin da shaytan ya jefa da ce to kaga idan ya zanto kawai buri ne na zuciya buri na zuciya ba wani abu ne da za a ce an yi nassinsa domin nassi shine wani abin da yake tabbatacce a ɗauke shi a kawar wani mahallinsa shine ake kira nassi shine shafewa raf'ul raf'ul al-hukm bi hukm al-akhar to tunda nan in ka ce buri ne kawai a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka ce yace to me kawo maganar nassi yace to nas irin wannan irin wannan nas ne da aka sani a ɗauke wasu lafuzza ko dai a ɗauke karatun su ko a ɗauke ma'anonin su ko a ɗauke karatun da ma'anonin duka kamar yadda aka sani a babin nas kuma wancan nas din ya zama ya zama fitina ga wasu to haka shi ma wannan nas din na a shafe waɗannan kalamai na ƙarya da shi ɗan zai zai zai furza su zai fesa su a kunnuwan kafirai to shi ma zai zama fitina ne a ga wasu to shi ne yake to amma wannan shi ne tantance ƙarya da tsakanin ƙarya da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin bayanin sai yake cewa wa hadha an-naw'u adallu ala sirri rasul sallallahu alaihi wasallam wa bu'dihi an al-hawa yace wannan nau'i na biyu a ji wasu kalmomi sun shiga kunnen mutane a matsayin karatun alkur'ani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan ba karatunsa ba ne ba shi ya faɗa ba ya ce to wannan ya fi bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato a ji wasu abubuwa ana danganta maka ka fito ka gaya wa mutane cewa akwai bambanci tsakanin abin da kai ka faɗa da abin da ake danganta maka mara kyau to wannan alama ce da take nuna kai mai gaskiya ne ci to wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai bin san zuciya ba ne. قيادة وجه النبي فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك إذا يذلت النبي صلى الله عليه وسلم زي أمر بي لأبو أشكين كرامي يكرم تد متاني ولا أبناء القرآن سنة نتباعي زي أمر بي لأبن إسحاق وأمر من سنة فالكوشين أبن من كرا النفس الناتف والمنسوخ النبي صلى الله عليه وسلم يكرم تد وتآية ga abin da suke cewa sannan gobe karanta musu kuma wata aya ta shafe waccan duka maganganun guda biyu kuma gaskiya ne kuma shi abin gaskatawa ne a duka abin da ya faɗa nan guda biyu ba a shiga da shi akan wannan فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك سو يزور أكثر وسمى ذنبنه يريبيو ما سكروا لجونه sun fito ana tsammanin din daga bakinsa suke sai ya zo ya ce ɗaya daga cikin waɗannan maganganu daga Allah ne ɗaya kuma ba daga Allah yake ba ya kore ɗaya ya tabbatar da ɗaya ibn taymiya ya ce kana zalika adalla ala ihtimalihi lis sidqi wa qawlihi al-haqq yace to wannan sai ya fi nuna wa mutane cewa sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma magana ta gaskiya ce saboda mai saboda ya tabbatar da na Allah ɗin ya kore waɗancan inda abin san zuciya ne yana san abin da zai jawo hankalin mutanensa zuwa karɓi gaskiya da sai a bar su tafi a haka in ya so daga baya ci gaba da gaya musu gaskiyar tun da dai har ya samu abin da ya karkaso da zuciyarsu. to amma da yake abin nan da aka fesa a kunnen su ba gaskiya ba ne sai ya fito ya kore wannan abu ko da ko ba za su ji daɗi ba Ibn taymiya ce to wannan kaga ya fi tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake so kuma abin da yake sai fita daga bakin sa ko yaushe ya zama gaskiya ne shi yasa zai kore abin da ake zaton daga wajen sa ya fito alhalin ba daga wajen sa ya fito ba yace to wannan shine kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa law kana muhammadun katiman shay'an min alwahyi lakataba hadhihi alaya وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشاه أتكلم لمرم أولا تدى زينب بنت جحش ودى زيد ابن حارثة وأن دائك كلمة زيد ابن محمد يا أوراه دقبايا سكينة الله سبحانه وتعالى يا أمر الشيش كيوا الشيزي أوليك باين زيد يا سكينة ya dinga jin nauyin wannan domin zai fi dinnan ana masa kallo kamar ɗaya ke ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka mutane ma a da suke kiran shi zai dan muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau a ce ya fiti mata kuma shi annabi sallallahu alaihi kansa ya aura abin ya mata girma ya mata nauyi to amma umarnin Allah ne don haka sai ya yarda ya bayyana wannan duk sanda zai yanzu yana koka masa irin abubuwan da ita matarsa zainab take yi masa na rashin wato jin daɗi na rashin ƙauna yakan ce da shi amsik alaika zauja ƙilla. ka rike mata ka ka kiyaye ubangiji ka kiyaye dokar Allah ka ji tsoron Allah to shi ne Allah yake cewa tukfi fi nafsika mallahu mubdi kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi kana koye abinda Allah zai bayyana a ranka wa nan kuma kana tsoron mutane ta su zo su ta surutu su ta yaba didi wallahu ahqqu an takhsha Allah kuma ya yi cancantar ka ji tsoronsa Wani alqur'ani ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar inda akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koye alqur'ani zai koye wannan ayar tunda shi ake shi ake wa fada ana cewa kana koye wani abu a ranka kuma sai Allah ya bayyana wannan abu kuma kana jin tsoron mutane Allah ya kamata ka ji tsoro saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana masa itabi amma kuma ya karanta wa mutane haka za mu ga duk inda Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam itabi a cikin alqur'ani za mu ga alqur'ani ya an karanta da shi a haka annabi ya karanta abasa wa tawalla an ja'a wal abasa ya bata fuska wa tawalla ya juya baya an ja'a wal a'ma dan makahu ya zo masa in annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirkira alqur'ani ya zai kirkiro wasu kalmomin da suke nuna cewa yayi ba daidai ba ba zai kawo su ba kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam bin san zuciya yake da sai koyi in ba ba shi yake faɗa ba aka saukar da ayar sai ki karanta ta amma idan Allah ya saukar da aya ko cewa kai kul sai shi ma ya karanta da wannan kul din kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun duk da shi ne ake cewa ya ce amma kuma in ya tashi karantawa shi ne isarwa ne sai ya faɗi kul din don ya nuna cewa sakon Allah yake isarwa maganar Allah yake isarwa yanzu ba wai maganar da bace da Allah ce to shine Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zai koyi wani abu to da ya koyi ayoyi irin waɗannan da ba zai karanta wa mutane su ba domin su aika nufa da jawa kunni da sai karanta su ابن تيمية يأتي ألا ترى أن الذي يعذب نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ يأتي بكتنبة على يوم da به mutumin da yake son ya nuna shi babba ne shi mai girma ne baya son arena shi to ko magana ya faɗa ta kuskure ba zai yadda ya sauka da kuskuren ba zai tsaya ya gaji sai ya kare kansa a ya ce walau kana kafa'an ko da ko kuskure ne ولو كان خطأ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan ayar da ya karanta wa mutane cewa Allah subhanahu wata'ala ya wato ya kyautata ya tabbatar da ayoyinsa ya kuma shafe ya bata abin da shaidan ya jefa huwa ala tahrimi lis wannan ya fi komai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake kirta, ko yaushe sannan wa bara'atin min kadhib ya fi kowane abu nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hannun riga da kariya ba inda suka haɗu ba ta inda suka haɗu Ya ce to kuma wannan shine al-maqsud bil misala, sakon da ake so a yi kenan fa innahu as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam annabi ne gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne tsira da abinci su tabbata a gare shi to wannan shi ne ƙarshen bayanin ibn taymiya alaihi rahmatullah game da wannan aya saboda haka shi a sa a fahimtarsa in ma waccan iskar ta tabbata ba daga furicin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji waɗannan kalmomi wadda ta aiki shedan kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bayyana wa mutane cewa shedan ne ya jefa waɗannan abubuwa a cikin karatun sannan kuma Allah ya shafe waɗannan abubuwan ya tabbatar da ayoyinsa to ita kanta wannan wata falala ce kuma wani dalili ne da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai cikakkiyar gaskiya ne kuma ba shi tare da san zuciya wannan shine mawqifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda muka ce a karatun da muka yi a baya da maganganun da muka ambata na malamai sun nuna mana cewa istar ba ta tabbata babu alaƙa tsakanin wannan kissa ta sujjadar kafirai da suka ji suratul najmi ana karatunta da kuma wannan ayat da take cikin suratul hajj ba su da alaƙa waccan suratul najmi kamar yadda aka sani cewa Alƙur'ani, littafi ne wanda yake wato mamayar zukata yana mamayar zukata hatta ga waɗanda ba sa fahimtar abin da ake karanta a alqur'ani jin sautin karatun alkur'ani kadai yana sa su nutsu yana sa su nutsu su ba da hankalinsu ballantana kuma larabawa ballantana kuma larabawa wancan lokaci wanda suka ƙoshi da sanin menene hikima da fasaha da zalaƙa ta harshen larabci su suka kowa sanin irin tasirin da alkur'ani yake da shi a cikin suka shi yasa suke hana ƴaƴansu da matansu sauraron alqur'ani ana karantawa la tasma'u li hadha alqur'an wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun tsawa suke daka wa ƴaƴansu da matansu cewa kas su kuskura su saurari karanta alqur'ani in ana karanta shi su rika hayaniya domin su yi galaba ma'ana in za su zauna suna sauraron karatun alkur'ani to babu ko shakka babu ko shakka za su karkata da abin da ake karantawa domin gaskiya ce gaskiya kuma in ta zo takan shiga zuciya ba tare da neman izini ba ba ta neman iso haka take kutsawa ta shiga da haka yayin da suka ba da hankali suka saurari karatun alkur'ani wannan sihirin bayanin da ya kunsa shi ya riga ya mamaye zuciyarsu har duk da suna kafirai suka faɗi suka yi sujjada suka faɗi suka yi sujjada amma ba wai magana cikin an yabe an yabi gumakansu akwai waɗanda suke danganta wannan aya ko wannan kissa da aya da take cikin sura ko ayoyin da suke cikin suratul isra wa in kadu la yaftununaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra idhan lattakhadhuka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا wakila ko a Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kadu lalle sauran irin su fitine ka an da zai auhaina ilayka game da abin da muke maka wahayi bai taftari alaina ghaira dan ka tsiri wani abu ka dangana mana izan da ake haka ta faru lattaka zo ka kalila da su rike ka masoyi masoyin da babu irin ka walaula an tabbatnaka ba don mun kafe ka ba mun jajirtar da kai laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an kalila saura kaɗan ka karkata gare su ko kuma da ka ɗan karkata gare su Izan da kuwa ka karkata zuwa ga abin da suke so la'azatna ka za'ifal hayati da mun ɗanɗana maka a ninkin azabar rayuwa wa zaifan da maki da ninkin azabar mutuwa sannan ba za ka samu mai taimaka maka ba to kaga wannan ayar ita gaba ɗaya koyewa take yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sam sam ko kaɗan bai karkata zuwa ga abin da suke so ba cewa wa laula an sabbatnaka kaga Allah ya kace annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkata zuwa ga abin da suke buƙata ba abinda suke bukata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauci wajen da'awarsa a je da jinsa yana karanta ayoyin da suke nuna cewa waɗannan gumakan nasu ba sa ji ba sa gani nan da suke bauta musu a daina jinsa yana karanta ta ayoyin da suke magana cewa waɗannan gumaka ba za su yi ceto da gobe kiyama ba a daina jinsa yana karanta ayoyin da suke nuna cewa da su da waɗannan gumaka ba su ba gaba ɗaya za su zama kirare a cikin jahannama a ce ya daina faɗar waɗannan ayoyi ya daina karanta ya daina karanta su ya daina karantar da su shine waddu law turhilu fayudinu sun yi murin sun yi fatan ina ma za ka sassautu su ma sai su sassauta to amma Allah subhanahu wata'ala ya kafe zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya wannan karkatar koyaya ce ba ta samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar tana ma koye wancan abin da ake cewa har an ji yana furta cewa tilkal garani kul'ula wa inda shafa'ata hunna li kuntaja to da inda ya faɗi wannan to kaga da a ce har ya faɗa ka to ya karkata zuwa gare su da kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa zai same shi da ya same shi ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل وما منكم من أحد عنه حاجزين التي دعتي kirkiri wata magana ya jingina mana la hu bil yamin ya mun masa mummunar damka thumma la qata'na minhu wati da mun cire masa jijiyar da take kai jini zuwa zuwa sa sannan kuma za samu wani wanda zai tsaya sai taimaka masa ba to kaga duk wannan narko ne da Allah subhanahu wataala ke faɗa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai karkata da Allah ya masa haka to bai karkata ba sai aka ga cewa darajar sa Allah ya ƙara kadawa wa rafa'na laka zikrak Allah ya ƙara daga darajar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda har kiyama darajar ce za ta karuwa don haka wannan magana da ita ke ne ya faɗa abu na farko da muke cewa shine na farko kissar wata tabbata ba don haka a ce abin da ya zo daga gaba gaba ta ya dace da alkur'ani alkur'ani bai furta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta wani abu cikin karatunsa na alkur'ani ba bai alkur'ani bai faɗa haka ba cewa yayi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi babu magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta wani abu to kaga babu magana cewa abin da alqur'ani ya nuna shi ya yayi daidai da wannan fadar Allah fa yattaqullahu ma yulqi shaytan wannan ba yana nuna cewa akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta ko kuma shaytan ya furta a lokacin da yake karatun alqur'ani ba mun faɗa a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun kariya daga mala'ika jibrilu wanda shi Allah yake aikowa da sakon نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هكا على ملائكة جبريل ملائكة جبريل كما قرب انت يا كيدك انك بات تمام شديد القوى علمه شديد القوى من سنة الكرجين يتلد شيء يكو يرد شيء شيء جبريل فهكا باتنا نهشي انزي إذوا يأي أبن زي يأي أو أن اللوكتش saboda haka maganar shekul islam ibn taimiyya da yake faɗa ta yi sha bamban da batun wato cewa abinda arwayoyin suka zo da shi ya sha bamban da abinda yake a alkur'ani ya furta sannan za mu ga cewa hatta almajirinsa ibn kasir da ya zo a tafsirinsa kamar yadda jiya mun karanta lafazinsa yake nuna cewa yawa daga cikin malaman tafsiri in sun zo wannan ayar suna ba da labarin wannan kistatul garanik yake cewa wanda suke danganta dawowar mutanen hijira daga habasha zuwa makka suna tsammanin mutane sun abinan sun musulunta a dalilin wannan kistan ne ya ce amma dukkanin su furuk ne kullu ha mursala walam da musnadatan bi mace sahih ce dukkanin su hanyoyi ne wanda isnadin su mursal ne ba su kama sannan bai ganta ta wata fuska ingantacciya ba wani abu shekan yake jefawa wanda Allah subhanahu wata'ala ce fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan kamar yadda a cikin tafsirin ayar lokacin da muke fassara gundarin bakin ayar muka ce fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafe abinda shedan yake وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته sai shaidan ya jefa sai muka ce wasu wasi da shubha a cikin karatunsa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da al'ummarsa yake karantar da mutane a lokacin shine yana kiran su zuwa ga gaskiya yana kiran su zuwa ga tauhidi yana kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai har kullum su kuma shaidanu shaidanun aljanu ba wa shaidanun mutane ba da ma shaidanun mutanen kansu za su yi ta ƙoƙarin idan wata aya ta sauka tana kiran mutane akan su yi wani aiki na bautar Allah so kuma sai su ta ƙoƙarin jefa shubaha sai da za a ɓata wannan ayar a bata fahimtar ayar kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha man law yasha Allah aqama yayin da aka ce da su ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai ka kafirai su rika cewa su rika cewa mu'minai anut'imu man law yasha Allah aqama yanzu ma ciyar da wanda in Allah ya ga dama zai ciyar da shi wato ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku wani abu mai wato wanda yake kunshe da tukka da walwala ayar farko a farkon aya ce da kai da lahum anfiqu mimma razaqakumullah idan ya zanto Allah shine mai bada arziki shi ke ba kowa arziki to me yasa ya hana waɗannan da ake cewa ku ba su ya ba su bana to da ya hana su ku menene ku da za ku ba su in ya gada ma shi ya basu ba. sai su ce wai a nut'im an lau ya sha'u man lau ya sha'u yanzu sai mu ciyar da wanda in Allah ya ga dama zai ciyar da shi me yasa za mu ɗauki dukiyar mu ba shi to kaga wannan shubha ce dan su jefa mu'mini cikin shakka tunda Allah ce shi yake azurtawa dan bai ba su ba dan bai zai ce ku ba su su ya ba su mana kamar irin lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da cewa a ce, a ambaci sunan Allah lokacin za a yanka za a yanka a ambaci sunan Allah abin da yake mushe haramun ne duk abin da ya mutu ba a yanka shi ba kada a ci shi mutuƙar ba yana cikin abin da aka yi togaciya ba kifi da fara kawai ba ta alaikun mai tatu sau kuma kafirai sun saba cin mushe saura haka suke ganin cewa ya za a ce an haranta mushe sai suke yi wa musulmi ya suna cewa Allah ya kashe kun amma ku kun kashe kun ci kun ci abin da ko ku kashe ku ci amma Allah ya kashe ku ku ci to kaga wannan shubha ce dan a bata abin da Allah ce wa kullu min ma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah in kun kasance da ayoyinsa kun imani وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه من زي هذا كنت شلق أبدا أكيد أكا أبدا سونا ألا أكنسا باين ألا يرجع ياي مكو بيانا أبدا يرجع يحرم كامو سي أبدا يزمو مكو تيلك يبدو أو كنا cikin حالا bukata ta yunwa ta abinci gashi kuma babu abin كوانا za a cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna shayatin la yuquna ila ba liyujadilukum wa in inda innakum la mushrikun shaydanu suna wahayi zuwa ga awliyahim ma'abotan su wato abokan su dan su yi jayayya da su sauka suke musu irin wannan feshin wahayin na banza don su yi jayayya da ku kuka saki kuka bi su lalle kun kasance ba kafirai wato wa ina ta'tumuhum kula la mushrikun kun zama kuma mushrikai to saboda ire-iren wannan su ne shubuhohin da shaidanu suke jefawa yayin da ake karanta ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bautawa duka za ku zama kira kiranin wutar jahannama za ku shige ta saboda haka sai wani ibn zubi'ara sai ya tashi yake cewa ko kun ga fa yana nuna cewa mala'iku ma wajen hannama za su tafi annabawa da aka bauta irin su annabi isa uzairu duk wutar jahannama za su tafi saboda ya ce abinda kuke duk abinda aka bauta ba allah zai fahimta saboda haka sai sai mushrikai suka yi ta murna da wannan shubuhar sun samu wani abin da za su kure annabi sallallahu alaihi wasallam to amma allah baya bari irin wannan shubuhar shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya soka innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun wadanda kyakkyawar kalmar mafi kyau ta tabbata a gare su na cewa su bayan Allah ne na kwarai to waɗannan ababen nesantawa ne daga shiga jahannama to shi ne wannan abin da Allah ke shafe irin wannan shubuhohin nasu da wannan rudanin da suke kawowa sun bayu hikimu Allah a yaki sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa ya shafe dukkan wani abu na shubha Allah subhanahu wata'ala ya tsare ayoyinsa babu wani abin da zai shafe su inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wata'ala ce wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne mai hikima to kamar da kuka gani a yanzu muna tare da gudun malamin mu الشيخ عبد الوهاب عبد wanda ya saba bakuntar mu a wannan majalisi akwai ɗauraya ne kamata in yi a wannan gaba to amma saboda lokaci alhamdulillah to gabanin ba da ba wa shi shi abin magana wato wannan ayoyi da muke karantawa duk za su ga za su nuna mana cewa duk yadda ka kai da hikima da fasaha da iya bayani kada ka zaci cewa kowa zai fahimci bayanin ka yadda kake yin da irin yadda kake fito da shi duk yadda ka fito da shi babu abin da ya kai alkur'ani fito da abubuwa karara babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha zance amma duk da haka shaydanu a ko ina bibiya suke su ji wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko alkur'ani yake sauka da shi na shiga sun bata shi a kunnen masu sauraro saura ka kakkai mamaki yayin da kake karantarwa kake ilmantarwa a samu waɗanda za su ɗauki magana ta su canta kakka yi mamaki kakka yi mamaki a samu waɗanda za su ɗauki maganar ta su jefa wa mutane shi da ita wannan wani abu ne wanda za mu karanta a nan ibnul qayyim ya yi ishara zuwa ga wannan ya ce idan wannan shi ne abin da yake faruwa ga manzannin allah tunda haka allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idan ta ya zama wannan shi ne abin da yake faruwa ga manzannin Allah to ina ga wanda ba manzannin Allah ina ga wasu waɗanda suke ƙasa da su nesa ba kusa ba to wannan shi yake nuna mana ko kuma shi yake sawa mu zamo masu auna maganganu yayin da za mu koyaushe idan za mu isar da sako isar da shi cikin hikima mu isar da shi cikin iya hikimar da za mu iya isar da ita saboda shaidanu suna nan kokari suke yi har kullum su samu gabar da za su yi kokari su ƙara jirgin da mutane cikin bata mu isar da sako cikin hikima mu gaya wa mutane kalmomi masu daɗin ci Allah yi wa qulu lin nasi husna ko faɗi ma wa mutane maganganu masu kyau masu daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kulli ibadiyal lati yaqulu lati hiya ahsan ka gaya wa bayina شوف هتلاقى بين ايه ماشي الجو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اذا انت كيد كيد الاهتمام كيد دواء ذيبك وكيد الاهتمام ان جدالي كان جاهليا تو كيد ماذا دعا بين يفتو باب الحسنه هذا بالتي هي احسن سبب هذا كل مزلت منا كردادا قسيه sannan kuma muna tausaya ma waɗanda suke sauraron. wannan shi ne abin da ya kamata ka haɗa ka haɗa riƙe gaskiya da tsayawa a kanta da aiki da ita da kuma kyawawan ɗabi'u ga mutanen da kake mu'amala da su ne wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa a cikin hadisin sa ke karanta a cikin alƙawarin hadisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillah haythu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamkuha وخالق الناس بخلق حسن annabi yake cewa ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake ma'ana ka zama kan gaskiya ko yaushe kar ka sake ta sannan abu na biyu duk sanda kai wani abu mara kyau yi kokari ka wanke wannan mara kyau din da kyakkyawa kai ta kokarin ka kawar da abu mara kyau da kyakkyawa sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka yi mu'amalantar mu'amala da mutane kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a kakka zama fadlan zalizar kal kakka zama mai kakkautar zuciya mai kakkautar harshe ka zama mai faɗa da kalmomi masu laushi Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam da shi da Harun سجيم فرعون وقول له قولا لينا وقيا وفرعون بغنى لتشهد وانم شيني ابن ليكي وحلا يا حبيب وانا ابوها كمان ابن رجب اشكن جانو لون والحكم اكي جاوت انا ابوها سنة وحلا صحابي بقواني الله يكي باشي ايها هو اكن جسكيا وحكومة هو سياوة الناس سيكا سابيش امي سنة جسكيا دي اما بايا كوسيني كوكا سابيش كوسيني اما بايا كوسيني تو حدور وانا ابوها قدابيو tare da mutum kamar yadda ibnu rajab yake cewa cikin jami'ar ulama shi kan karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa na hajira suke ba ta suke taruwa da daga mutum mu karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar malamai waliyan Allah mu karanta sirar shaykhul islam ibn taymiyyah mu ga irin abubuwan da ya faru tsakanin shi da mutanen zamaninsa da yadda ya mu da amalance su babu shakka in muka yi haka za mu fahimci ina ya kamata mu sanya digadigan da'awar mu a kai. da magana da da sauran bayani sai gobe shi yawa <laughs> وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله باوني بنزول المسال شكري كهتشين muna gure ma Allah muna so mutu a kan wuta ya Allah ka so mana ka sa imanin zuciyarmu ka sa imanin mu, ka sa kaunin junan zuciya wannan koyaushe na nuna ga yaran ramadan tana tafsir da yawa amma da kuna tsoron tafsir malam da sauran taliban ilimi shi ne a nuna maka gaji iya kokarin da ake karantawa menene ne da ke nufi sallallahu alaihi a kan aya da kan tafsir kan to tafsir ana yi yanzu ka ga wani wuri ma kisa ne shi ake so kisa ne shi ma da yake kokarin kan da to wani wurin shi ne ake kokarin tabbatar da shi da kai da to bambanci talibai ilimin da suke jijiya a kan abin da ya shafi tafsiri da hadisi a fassara shi kada da yan a suke fance mu duk inda Allah ya bai ibn a matsayin fasa a nan da malam ya zo salama mai ibn taymiya ba wai shi ke ci yaran ba na kallawa almajirinsa da wanda sun daidai da shi ce ko da Allah ya shi ilimi akwai tuntuɓe wannan shi ne amana wannan shi ne ilimi wannan shi ne kwanata wannan shi ne suna wannan shi ne dawa mu bayi ne Allah shi ne Allah ya mai yardan taruki Allah ya sa baraka baraka tafsir ma na ga muku Allah ya sa kunci ya riga ya fassara shi amma duk da haka abubuwan da ake yi na sauki kurki a sai da za a yaka shi saboda ilimi ilimi kowa a nan ka sauta da ya ba mutane fasaha shi ga dai mutum zai yi jama'a suna tsoron shi amma turai kamar abin da ake kira drone da ba ruwa ana tura shi zaka ji shi ko da ina amma cikin drone da ya cika da ruwa za a ji shi eh wallahi saboda haka ku yi kokarin waɗannan irin ku rike tattarawa kuma kuna da talibai ilimi wanda su na duniya ke sai ga su malam shina ai kokarin nan bauchi irin wanda ka ta shi ya rubuta nasa to sautin bai na da amfani imam ci ina tafsir ka ɗauka addu'a bayan zaka ji daji amma da kaji da sa wanda muna bakin ce ba jin kafa nan duk ɗalibin ilimi ya sa kasafin usaini ko muhammad addu'a bayan ya ji kasafin su ba zaka sai malamai ne wanda in kana kasafi ba su ba gane ilimi ba to kafa kasafin ku rinka dawwana wannan ilimin a sa sa ki gobe da abin da zai ka abin da zai ka biyu magana biyu wanda zan so in taƙaita akwai abin da yake so ku gada a kan malam da ke zuwa da ke karatu ne da ba na iya ko ne ina son zuna saboda ni mana karuwa abin da yake akwai jajircewa a kan neman ilimi siffa ce wanda talibin ilimi zai samu karatu jajircewa a cikin a tsaya an tsaya shaya in ya da kasara da bakin tsiya da mutuwa zuciya ba zai kai mutum ko ba duk annabawan wanda kuke yi sa ko kullum azumi kana kai annabi ibrahim ba wani annabi da ake ji sa a cikin duniya yadda ana ɗaukaka shi kamar annabi ibrahim saboda ne wani sa an ya sa shi wani ba yadda zai shi jajircewa jajircewa da tsaya a kan abu shafance shi shayi shi ke kwamfin daukaka shekaru a ruwa annabi ibrahim da ya zo baban da arne kakar da arne kazan da arne arna ne duk wani suke shi arna ne shi ne matashi sha Allah ya ce da shi wai zukara ibrahim ne addini me ya ce da shi attakhizuna menene asnaman ala fada mata shi baba ta yi shi dangi uwa sun yi shi dangi uwa sun yi shi kaza sun yi shi matashi su zo in nuna bin da suke ba su ba ku da kuma sun fada shefa shi kare da ya shi shi ke nan amma da ya wanda ya da iyayensa da kakaninsa suka hada da sashi aka wurga sauta ba wanda ya imani da shi shi kanan ba in gidansa ba shi daga bayan Allah ya ba shi zuriya wanda ja abin da ake zata shi ne dangi da zai rasa a can wajen fuska uwa da fuska uba shi Allah ya ba shi zuriya duk su zama annabawa kuma Allah ya maka kan da babu shi ka ɗauki annabi ne haka ne ka ɗauki annabi musa haka ne duk talibin da zai yi rashin bacci yi karatu jahilci to za a ji matsafin da ke bacci kamar doya ita ya gashi a zai wahala sai hasara da zai karatun ba ma yi shi yadda cewa yi wani bai fahimta ba ya za fahimta ba ka fahimta hemdu wannan shi ne karatu kuma karshe magana zan gaya abin da ya shara kai a mutu talibai ne ba wanda ana da sa hazara zuciyarsa ba duk wanda ya ce ba shi da hazara kare yake wanda Allah ya danne nasa shi ne mutum ke ko ina da shi ga shi malam da ni da malam da sina zan mutu ta yuna amma na ga dan da sina ya ci jarbawa ga sunansa ana kira profesa ce juna ina kusan nan abin da zai sa in yi hankuri in kalle wa ya ba shi abin da Allah ya shi nan shi ke na Allah bai ni ba kowannan da Allah ya bashi Allah ya dare shi ne to wannan shi san san masa shin kalli abu da ya mashin gode masa talibai ilimin alisun nan na kiran ku ba ku kwai da manzala ba zan ci nasara ba hikima cikin dawai da malayin shara ba isa da sakon ba ne sakon isarwa ke zo a amfani ba wanda kake adawa da su ba kin su kake ba ka nemi da rahama ba gaba kake wanda suke ja da shi ba ba gaba ba ne sun nemi matar da ko a gaba ne na shirya ke wasu zuwa ta farki madaidaiciya wanda shi ne da wani suna bambanci da yan gida duk ɗan gida ya maka abu kowa ya maka abu shi nasa yana son zuciya ne kai ka yi shi don kana son sa ne an da shirye shi bambanci mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Makka ya je madina ya hadu zai wuce ya samu shugaban munafiki a tare da jama'a da mutanensa manzana zai wuce shi ce alaifu hannu je ka abin nan jaki ta tsoyi ne je ka can baban ka ka je wajen da mun zo muna nema wani na neman shi ka masa wa'azin amma kar ka zo nan ka gaya mana komai tsakanin majalisinsa ba kance shi ba akwai musulmi a ciki akwai kafirai amma musulmi ba su fahimce waye shi ba saboda manzo Allah zai so yake shi ba haka ne manzo Allah yana ba sa labari bai kira sunansa ba yace baban wani ga abin da ya munafiki ne shi ba za ce baban wani duk wanda ka yi mu'amala shi yi masa mu'amala da ya sai akwai rahama a zuciyanka hikima a zuciyanka kalmomi a zuciyanka tosai a zuciyanka so ifayinta wannan da kun karanta yin kimiyya shi don wai da yake mangana salafiya salafiya ya kan zama ga ibn kimiyya shi ajiye salafiya na sai ibn salafiya na cika ne ibn kimiyya saboda aiki ke tafiya da shi muna fata matasa su yadda suna allah ubangiji ya ba suna a nan afirka an cika ba suna ya fara yadawa mun gode ma allah akwai danwa malam dr sani ana kira mutum senegal ne talibi na ya ba shi basira suna gaban makulliya dr professor ifa fasai su professor yanzu mutum muhammad lamus da ya zo nan nigeria can lashe rika lahu na garin sa can ina da jami'o ina da kuma amma da ya zo nan bi malai mara walima da ya gama da ya shiga maktaban malai ya kalla shi zai same ni ya ce malam allah ya ba ku baiwa nan nigeria ya ce kuna da gaske kuna neman ilimin daban kuke har yanzu amma sai taliban da basu suna da taliban suna da malaman da za su yi karatu ba hayaniya ba shi ne karatun ba mu kwanta da hankalin mu to sai ma juna kaddara kan kuskure ne in ka shiri ne ni zai rige ma ni abun to ne in ka ga malaika mutu ya kama ni abun to ne in ka ga gawa na ni ya tabbata ka ko sayan ba yayin da ka ga ni ina kuskure ka shirya da ni ni na gaba ni na zagi ni na cin mutunci matasa alisun na fuskanci Allah Allah zai kusance ku in kun kauce Allah zai kauce muku assalamu alaikum rahmatullahi a ta yayin godiya